jama'a sun fara caccakar adam a zango a dangane da ganin cewa shi shigi yake yi akan wannan bidiyo na wakar da a suka yi shi da bello cisco wadda take ne jatu germany so kafin dai mu je cikin labarin tsinnin gadangadan gadan da ji menene abin da sa ake caccakar jarumin masana'antar kani hudun wato adam zango ku biyo mu da subscribers har da karrawar sanarwa jakadiyar arewa tv ne kan kara mana karfin gwiwar ci gaba da kamuku labaran hakika yanzu haka duniya ta fara caccakar jarumi adam a zango ta yadda aka tabbatar da cewa wakar nijato germany da yake bidiyon ta yanzu ba shi kaɗai ne wanda ya yi calan ɗinta ba haka zalika ba shi kaɗai ne akan wakar ba kuma ba lallai a ce bello sisko ya bayyana cewa da shi ne za a yi bidiyon ba wanda a yanzu haka an ga je ya fara ɗaukar nasa ɓangaren sai daga wajen mutane ɓangaren da suke kare adam a zango sun fara bayyanawa da cewa mai ɗaki shi san inda yake mai zuba dole sai adam a zango tun da kun ce yana da surutu a yanayin surutun nasa sai ya fito duniya yana gaya wa mutane cewa gashi gashi gashi ga yadda suka yi da bello cisco ko kuma dai aka san haka ya rage ruwansa ya ɓoye sirrinsa ya ɓoye cewa bello cisco ne ya buƙaci su yi wannan waka tare ma'ana dai su bidiyon tare yayin da shi kuma ke ɗaukar tasa a bangaren najeriya sai dai kuma an ji a waƙar ya an ji an ji bambanci da yanayin yadda odiyon ya fita na waƙar wanda aka tabbatar da cewa a daidai lokacin da aka yi wannan waka da bello sisko na germany da kuma wa'annan mutane da ya sa wa challenge wanda ya challenge din an ji yanayin yadda takon adam a zango yake a wakar wanda ya challenge din ba ne yanayin yanzu ba kamar adam zango ya faɗaɗa abin ta yi wannan fasilar su ce kawai da sun juya wakar ne yanzu ta zama tasu su biyu da adam zangon da kuma shi kansa cizon wanda kiɗan ne kawai bai canja ba da aka yi kuma amfani da waɗansu 'yan kalaman na ciki aka yi sif dabaru shine kawai abin da mutane suke tunani wanda sai suka mai da wakar tasu su biyu wadda kawai za su bidiyon ta fasinar tasu su ake ganin kuma amma idan an yi hakan ma kamar akwai almundahana a ciki wanda an cuci mutane an sa su challenge an tattallata wakar tun a da wanda sai kuma yanzu kara zuwa su ce za su yi ta wanda hakan zai kara jawo masu fans wanda kuma a da can an yaudari mutane da cewa duk wanda ya samu wannan calan din nashi yayi kyau wanda ya cinye da shine za a ɗauka a je a bidiyo wanda kuma ba wai iya bidiyo kaɗai ba har da waɗansu maƙudan kuɗi da aka sawa na ɗaya da na biyu da na uku wanda aka tabbatar da cewa za a bayar ma'ana dai shi kansa a bello siskon ya tabbatar da cewa zai ba mutane sai dai kuma a yanzu haka ya zama akasin yadda aka hango adam izango yana bidiyon wakar wanda ake ganin kamar sun zama isu isu za su yi wannan waƙa wanda kuma suka yi amfani da mutane wanda har yanzu an ce ba a ji cewar ga wani mutum ɗaya da shi kansa a shi kansa bellan Jamani din ya dau kuɗi ya bawa ba tunda aka yi wannan al'amari ko kuma ya dau wani abu ya bashi a matsayin kyauta na cinye wannan challenge wanda an ce ba kuma adam zango ne kaɗai wanda ya yi wannan al'amari ba manya-manyan jarumai da dama na mawaka da kuma tiktok din sun yi wannan challenge wanda kuma har yanzu ba a ji ga wani wanda ya cinye ba sai dai gano cewa adam iya zangon gashi ya fara bidiyon wakar da aka yi so wasu mu ne da kullum idan kuna da wata majiya ko kuma kishin kishin akan wannan al'amari ku yi mana comment da shi duba da yanayin yadda muka kawo muku iya fahimtar mu da kuma abin da muka ji ana cewa ku ci gaba da yi mana kwamen da lakin wannan kan kara mana karfin gwiwa ci gaba da kawo muku labaran jikadiyar arewa tv